Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da wannan safiyar yau Alhamis goma ga watan Oktoba shekarar 2019. a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya da arba'in da tara da kuma sittin a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad fm da dalol fm da kuma niya sai tashar mu ta voa africa akan mita da 200.5 zangon fm a birnin yamai a kasar ghana kuma za a iya kama mu a alfa rediyo da ke kumasi yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To mayakan kurdawa sun ce sun dakila wani yunkurin kutsawar dakarun Turkiya cikin Siriya yayin da Turkiya ta kaddamar da wani farmaki a kansu. Shugaba Trump ya yi hasashen cewa ta takaddamar yunkurin tsige shi da 'yan majalisar wakilai na bangaren 'yan jam'iyyar Democrat ke yi ta kare a gaban kotun kolin kasar. Shugaban China Xi Jinping zai kai ziyara India kan takaddamar yankin Kashmir da ke tsakanin India da Pakistan. Kanin labaran kenan aka saurara. lallai duk wanda ya lura da ya la'akari da inda muke fitowa ya ga inda muke yanzu ba karamin kokari ba saboda ganin cewa an tsayar da waɗannan kashe-kashe da ake yi na mutane da kuma zalunci da ake yi an katuna a shekara hudu biyar wanda suka shige nan bama-bamai suna tashi kusan ko'ina a ƙasar nan Shugaban rundunar sojojin sama ta Najeriya kenan wato ya Marshal Sadiq Abubakar a wata hira ta musamman da murya Amurka ta yi da shi. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin wannan hirar. Haka kuma za ku ji cewa al'umman Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan kasafin kuɗi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatarwa 'yan majalisun tarayya. ai sunan da muke kiransa arewacin Najeriya shine family and friend dan arewa ne zai zabi sanata ya tura shi rep Abuja ya shekara hudu a Abuja a matsayin sa na sanata bai tashi ya kawo motion ko guda daya ma sa na gudunmawa ko taimako ko wani aiki ba Haka zalika Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirin domin iyali, amma kafin waɗannan duka sai kun sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Turkiya ta kaddamar da wani faramaki da aka daɗe ana shirya a arewa maso gabashin Siriya da zimmar kawar da mayakan kurɗawa waɗanda hukumomin Ankara suka ayyana su a matsayin 'yan ta'adda. Waɗanda har ila yau mafi akasarin yammacin duniya ke kallon su a matsayin ƙawaye a yakin da ake yi da mayakan ISIS. sa'o'i bayan kaddamar da har-haren dakarun kasar ta turkiya sun ɗauki mataki na biyu wato suka tsallaka kan iyaka zuwa cikin kasar ta siriya a cewar ma'aikatar tsaron turkiyan sai dai mai magana da yawun dakarun siriya na sdf mustapha bali ya bayyana a shafin twitter cewa dakarunsu sun dakile kutsa kan da sojojin ƙasa na turkiya suka yi a yankin da ake kira tal abyad a jiya laraba shugaban turkiya rasitab erdogan ya bayyana kaddamar da wannan farmaki wanda aka wa taken peace spring a matsayin mataki na kawar da duk wata barazanar 'yan ta'adda da ke yakar turkiya to a amurka kuwa 'yan majalisar dokoki daga manyan jam'iyyun kasar sun ci gaba da sukar matakin janye dakarun amurka da shugaba donald trump ya yi daga yankin arewa maso gabashin kasar ta siriya inda aka kai hari akan kurdawa waɗanda ƙawayen amurka ne sanata lindsey graham na jam'iyyar republican da ke wakiltar jihar south carolina ya yi kiran a taya kurdawan da addu'a waɗanda a cewar shi gwamnatin trump ta yi abun kunya da ta yi watsi da su kana ya ce matakin janye dakarun amurkan zai farfado da kungiyar isis a yankin shi ma sanata chris coons na jam'iyyar democrat da ke wakiltar jihar delaware ya zargi gwamnatin ta trump da yin watsi da ƙawayenta shi dai shugaba trump a nashi bangaren cewa yi amurka ba ta amince da wannan farmaki ba kuma ta nuna wa hukumomin turkiyyan karara cewa kai wannan hari gurguwar shawara ce To shugaban na Amurka ya yi hasashen cewa ƙarshenta kaddamar yunkurin tsige shi da 'yan majalisar wakilai na bangaren 'yan jam'iyyar Democrat ke yi ta kare a gaban kotun kolin ƙasar. A jiya Laraba shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai hakan kwana guda bayan da fadar gwamnati ta White House ta yi ƙememe ta ce ba za ta sa hannu a binciken ba domin ba shi da hurumi a kundin tsarin mulkin ƙasar. Ko da shugaban na Amurka ya nuna ƙwarin gwiwar cewa 'yan jam'iyyarsa ba za su ba shi kunya ba. and then we'll get it to the Senate and we're going to win. The Republicans have been very unified. This is the greatest. ce idan aka yi matakin da batun zai je gaban majalisar dattawa za mu samu nasara. kawunan 'yan jam'iyyar republican a haɗa suke sosai wannan shine babban bita da kulle da muka taɓa gani a tarihin ƙasarmu duk da cewa trump bai faɗi takamaiman abin da yake so 'yan democrats ba amma a baya ce zai ba su haɗin kai idan aka ba 'yan republican haƙoƙinsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban china shi jinping zai kai ziyara india domin yin wata gana wacce za a yi ta ba a hukumance ba a ranakun 11 da 12 ga watan nan na oktoba ganawar wacce za a yi a wani gari da ke kusa da birnin chennai za ta mai da hankali ne wajen karfafa dangantakar kasashen biyu wacce ta yi rauni a 'yan kwanakin nan baraka ta farko da shugabannin biyu za su mai da hankali a kan ita ce tsoma baki da chennai ta yi kan matakin janye kwarekwaren ikon cin gashin kai da inda ta yi daga yankin kashmir lamarin da chennai ta soka ita kuma inda ta ji haushi saboda cewarta inda ta yi mata katsalandan inda dai da pakistan na ikirarin mallakar yankin na kashmir lamarin da ya janyo har suka gwabza yaƙi sau biyu a baya an ƙara farashin kuɗin wutar lantarki har da kashi ɗari uku da ashirin a zimbabwe yayin da ƙasar ke ci gaba da fuskantar matsalar komada tattalin arziki wanda ba taɓa gani ba cikin sama da shekara goma hukumar kula da makamashi a ƙasar da ake kira zera a takaice ta ce ta yi na'am da matakin da kamfanin samar da wutar lantarkin ya ɗauka na ƙarin kuɗin yanzu jama'a kasar za su rika biyan santi 162 a maimakon santi 38 a kowane ma'aunin wuta na kilowa da za su sha wannan matakin karin kudin shine na biyu da hukumomin kasar suka dauka cikin watanni uku a watan agustan da ya gabata an kara kudin wutar da kashi 400 inda gwamnati ta ce matakin da ta wato ya zama dole domin ana bukatar kudaden da za a rika kula da kayayyakin aiki yayin da ake karin kudin wutar lantarki a zimbabwe a nan amurka hukumar samar da wutar lantarki a jihar california ta katse wutar lantarkin miliyoyin mutane saboda wata iska mai karfi da take kadawa wacce ake fargabar za ta iya kada turakun wutar lantarki ta haddasa tashin gobarar daji a jiya laraba kamfanin wutar lantarki na pg&e ya katse wutar gidaje da wuraren kasuwanci 500 a arewacin jihar ta california inda daga baya matsalar ta hada yankunan san jose da santa cruz da ke yankin da ake kira bay area labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. To a Najeriya yayin da ake ci gaba da fuskantar matsaloli da suka shafi harkar tsaro waɗanda suka hada da yaƙi da Boko Haram da na 'yan bindiga da kuma masu garkuwa da mutane. Babban editan sashen Hausa na murya Amurka, Aliyu Mustapha Sakwato yayin wata ziyara da ya kai Najeriya a kwanan nan. yayi hira ta musamman da shugaban rundunar sojojin saman Najeriya. wato Air Marshal Sadiq Abubakar kan yadda suke tunkarar waɗannan matsaloli inda ya fara da tambayarsa kamar haka. mu fara da ƙalubala da wahalhalu da kuma nasarori da kake ji an samu a fama da kuke na shawo kan wani abu. ya zuwa yanzu. Ina ma maraba zuwa herkutan rundunar mayakan sama na Najeriya kuma muna godiya da wani opportunity ko kuma dama da muka samu mai ɗan so 'yan bayanai game da al'amuran yakin nan da ake yi lallai duk wanda ya lura da ya la'akari da inda muke fitowa ya ga inda muke yanzu lallai zai fahimci cewa lallai gwamnatin tarayya ta kokari ba karamin kokari ba saboda ganin cewa an tsayar da waɗannan kashe-kashe da ake yi na mutane da kuma zalunci da ake yi a waɗannan yankuna da muke magana an ka tuna shekara hudu biyar wanda suka shige nan bama-bamai suna tashi kusan ko'ina a kasar nan a nan abuja a yanya bom sau biyu ya tashi a tasha tashan mota a banax plaza cikin abuja kan shi bom ya tashi headquarter 'yan sanda bom ya tashi united nation office shi ma uh, akwai bom din da ya tashi banda wannan church na madalla da ah, muka sani to amma cikin iko Allah da kuma taimakon da gwamnatin tarayya ta yi musamman shi shugaba Muhammadu Buhari yayi saboda damuwa da yake da al'amarin cewa lallai ne a ɗauki duk wani matakan da ya kamata saboda a ga an kare rayukan mutane kuma an kare jinanensu kuma an kare dukiyoyinsu to shi sa daga waɗannan shekaru akalla dai shekara hudu hudu da ɗan wani abu da suka shige ba mu samu irin waɗannan matsaloli a nan cikin abuja ba kuma a wuraren ma da ake yakin arewa maso gabas za ga yawancin wajen da wannan abu yake yana daga cikin arewacin borno ne wajajen lake chad a nan ne za ka ga mutanen suna fitowa wani lokaci yawa can kan wannan iyaka tsakanin najeriya da chadi musamman to saboda haka in aka kamar da nace aka yi la'akari da yadda muke fitowa za a ce lalle an samu nasara gwargwadon iyaka wannan al'amari na yaƙi irin wannan ba al'amari ne da yake tashi lokaci daya ka tsayar da shi cak ba yana ɗaukar lokuta da yawa saboda al'amura ne waɗanda suke suna ah, akwai abubuwa da yawa da ke ciki al'amarin. kuma yakin ma yanzu ba borno ɗaya kuke yin sauran yawon watsu ma zuwa sauransu su najeriya ka gani so in ka da ce za ka kwatanta a wancan lokacin da a ce da irin waɗannan matsalolin tsaro na yau da ya za a yi kenan to daga nan ne in mutum ya yi la'akari da wannan zai fahimci cewa lallai an samu nasara Koda a wannan area din na ah, arewacin ah, borno wajajen lake chad nan yawanci wurare kaɗan ne waɗanda yaran na suke ciki ba na mancewa lokacin da muka zo na aikin a watan august 2015 mun je maiduguri inda hanyar mota ma na nagarin zaga ciyawa yana fita saboda ba wani abun da yake gudana mutane ba sa iya fitowa su yi sallar jam'i mutane ba sa iya fitowa su gudanar da ayyuka na yau da kullum kamar ɗaurin aure kamar yin suna da sauransu saboda tsoro to amma ciki iko ala yanzu ka je Maiduguri in ba ma wani ya gama cewa ka shiga eh, capital din Borno ne wajen da ake wannan abun ba ma wata kila ba za ka yi na tabbata kafin a samu wannan nasara an fuskanci matsaloli a kan hanya waɗanne wasu daga cikin matsalolin da kuka fuskanta ne ƙasa wanda take neman ta eh, samu abin nan kafuwa da kyau game da al'amarin technology dole akwai matsalolin saboda waɗannan jirage kayan yakin su da bindigogin da bom-bom da abin nan wurare abubuwa ne wanda babu da shi a nan najira ba muke to saboda haka ko duk wajen da zaka sai abu na ɗaya shi mai sayar ma ya amince zai sayar maka ko da kana da kuɗin saiwa kuma lallai mun samu taimako na gwamnati tarayya a yawan jirage da aka samu aka shigo da su wanda kuma muke tsammanin za a ƙara shigowa da su daga nan zuwa ko shekara ɗaya ko shekara biyu me bambancin zargin da ake yi na cewa sojoji ba su da isassun kayan aiki ana magana yance sojoji ana magana na ƙasa ne ko har na sama ma abin ya shafe su Aliyu Mustafan Sokoto kenan a hira ta musamman da shugaban rundunar sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar sai a biyo mu a shirin hantsi domin jin amsar tambayar. To yayin da al'ummar Najeriya ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan kasafin kuɗi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatarwa majalisun tarayya wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji. ta jiyo mana ra'ayoyin wasu ƙungiyoyi na addini da na fararen hula kan yadda suke kallon kasafin kuɗin. A cewar shugaban kungiyar Krista wato Khan, reshen jihohin arewacin Najeriya rabaran Yakubu Pam suna fatar kasafin kuɗin na baɗi zai shafi rayuwar talakan Najeriya. Godiya ga Allah cewa an kawo wannan budget a tun a watan goma wanda kuwa bai taba faruwa ba ko kuma ya faru zai zama da jimawa. Wannan yana nufi cewa za a samu lokaci uh, masu amfani da wannan kuɗi za su samu lokaci domin su yi planning da kyau ita ma gwamnati za ta samu lokaci ta yi bincike an yi amfani da kudin ko kuma ba a yi amfani da kudin ba ba kaman kwanakin baya to ba ba a san ko nawa ne ma ba a yi amfani da shi duka ko a yi amfani da shi duka ba kira na shine gwamnoni su masu bi baya kowace shekara ana gudanar da wannan kasafin kuɗi amma talaka ainihin talakan najeriya sai kaga kaman abubuwa ba su daidaita yadda ya kamata ba. E, gaskiya kam uh, kullum sai mu gan cewa ana fada kawai sama akan kudade ana maganan biliyan da biliyan a kasa kuma ana wahala to addu'a mu shine a samu cewa mutane sun gan amfanin wannan budget a can kauyuka mutane su ji eh ana amfani da shi. Shugaban kungiyar da ke wayar da kan 'yan Arewa wato Arewa Awareness Forum alamin amin B. Tahir ya ce har yanzu dai talakan Arewa bai san romon demokradiyya ba. a arewacin najeriya aiki baya zuwa wurin da ya kamata ya je yanzu kama hanyoyin arewacin najeriya in cika tashi daga kaduna kawai a ce ki zo jos in ranki yayi dubu sai a ɓaci akwai jihohi irin wannan da dama akwai sanatoci ko kuma da zababbun yan majalisu da sauransu kana ganin kaman su ba su yi abin da ya kamata wato abin da aka zaɓe su su aikata ba ai sunan da muke kiransa arewacin najeriya shine family and friend dan arewa ne zai zaɓi sanata ya tura shi rep abuja ya shekara hudu a abuja a matsayinsa na sanata bai tashi ya kawo motion ko guda daya mai yankinsa na gudunmuwa ko taimako ko wani aiki ba kuma mutanen da suka zaɓe shi ba za su sake ganin shi ya zo wurinsu ya ce musu me damuwar ku ko hujjoji ko wani abin da zan tara in je in gabatar ma gwamnati a yi ba ya san akwai matsalar wuta ko ba gaba ya san akwai matsalar ruwa akwai matsalar hanya sai dai aiki na riya kin ga kuma ba dauko hanyar gyara ba to amma ina hanyar gyaran mutane su yi watsi da hidimar gwamnati ba su yi fada da gwamnati da makami ko su yaɗi gwamnati kowa ya tashi ya nemi abin yi na dogaro da kansa shi ma Masa'ud Abdullahi ya shawarci matasa ne da su tashi tsaye wajen neman na kansu ba tare da dogaro da gwamnati ba ina jawo hankalin ku matasa ku tashi ku miƙe tsaye gari ya waye domin cewa in ka zauna cewa wani zai taimake ka hakika ka kama hanyar da ba za ta fitar da ka yi mafita ba kowa ya tashi ya nemi sana'a a karkashin sana'an kaɗan siyasa dai zo ya same ka kuma ya baka muhimmanci ya in dai ya ga kana da abin da kake to hakika zai ji shakkan ka kuma zai ɗauke ka abokin tafiya ne domin kai ma ya san ba ka masa gurbatattun mutane ba. kasafin kuɗin na baɗi dai zai ƙara ƙarfi wa kamfanoni masu zaman kansu don tallafa wa gwamnati inganta tsare-tsarenta da haɓaka walwalar jama'a ta yadda marasa galihu za su sami sakewa da walwala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa. yanzu agogonmu a nan yana ci a karfe ɗaya da minti goma sha takwas na dare daga nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Idan ka sai haka ne Sarwayi na ne yana suna kuma ni ma ina suna yanka cibiyar abin aure na kuma tabbatar man da cewa Allah ya siya aure ni. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saduwa da kowa shirin domin iyali na yau goma ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makonni biyu da suka gabata muka fara gabatar muku da hirar da muka yi da kawun yarinyar da ta cinnawa kanta wuta sabili da bakin cikin yadda talauci yake neman hana auren su da masoyinta. Ga abin da Aisha ta gaya wakilin Murtala Faruk Sanyina tana kwance a gadon asibiti. Yar an kasu i haka ne, na ne, yana suna, kuma nima yana suna. Sai an kace biyar abin aure na, kuma ya tabbatar man da cewa Allah ya siya aure ne Amma duk da abu ƙaddarori ne kawai. to yanzu watakila an ce uh, umar ya amince cewa ko anan inda kike zai iya auren ki ya kike ji a ranki iya eh, na an kace dan ko ranar da wani kai na ana gaya mai ko shi ce an kai sai da su masu yadda an kai mai karin ruwa to kaddalori dai ne dai in abin da Allah ya rubuto ma tun harko komi tsohon ga komi yarancinka ko da za ka mutuwa ne da abin da Allah ya rubuta tun harko shi ya faru ya? kuda za ka mutuwa ne wangare abu kaddarori ne kawai dai kuma wanga a da hasa samu kaina da fetur ba da kone ne ni kone kaina don yi wa ma azautar za ta kama ni haka ba saboda fetur din ba ma yawa gare ba wanda na samu kaina bi da yawa dan kankane ne na samu kaina don da mai yawa ne na samu kaina ila na san ban ma tashi kuma ko a shanar da na hassa ban liƙa ta ga jikina ba inda hannu na ɗan ina hasa ta da hannu irka isko ta jikina ɗan ta kama ana cewa ke aikata hakan ne saboda watakila an ce uh, masoyinki umaru ba shi da wato halin da zai abin nan menene gaskiyar labarin i haka ne a nashi bayanin umar masoyin aisha ya bayyana dalilin da yasa yake gani aurensu ba zai yiwu ba eh, ta kabu kabu ina je na dawo to gare cewa mashin ɗin gaba na ba ne kuma sannan ban da aiki ne kawayen da sun ce mini in ban ban turo sadaki ba ba su ba ni ita ni kuma ban san ta inda zan bi ba da zan samu kuɗin duniyan ga na ga na fita. To yanzu da wannan yanayi da ake ciki menene matsayin soyayya kuda Aisha? ni soyayya ta tana nan ne ga don sadda tana da lahiya bisa da ba ta da lahiya yanzu ma ni na ta, bisa da sadda tana ga lahiya. Yanzu mutane da dama sun wasu sun fara bayyana aniyar su ta taimakawa idan Allah ya ba ta lafiya ku yi aure. Shi eh. kana nan akan bakanka na son ta domin ku yi wannan auren ko kuwa? Ni ina nan akan bakana don ne zan aure ta don ni koyo an gaci za a ɗaura min aure da ita ina son haka nan na yanga. kuma ni zan ci gaba da jinyata har ranar da Allah ya ba da lahiya ta warke. To na san yinna ya kuma tambayi kawun Aisha Alhaji Aminu abin da ya sa ba su nemi taimako daga masu hali baiwa ba garin irin matsananciyar kauna da ke tsakanin wannan saurayi da budurwar tasa. har suka bari lamarin ya kai ga haka sai ya bayyana cewa ba mu hawar gaba domin abin da za muna da wani oba gare mu ko ma gwamna Alhaji Ibrahim Wakala wallahi yana ya aure da mace ɗari to bare namu mu da makauta ne inda mun san haka ai sai mu je mu kai mai mu ce ranka ɗaya kaji kaji ga yaren tana so wannan gawan tana so ba mu san da haka ba wato ina fahimce ka duk dai ku ba ku yi tsammanin abin yayi zafi haka ba mu tsammani abin yayi zafi haka ba har so ta yi zafi haka wanda za ta iya kashe kanta ko kuma kai mu da makarar mu ta yi da karar mu ta yanko mana san ma ko korin uban ƙasar mu ko kuma wurin alƙalitacce tana son miji saboda bai da abin da za yi kuma mun ce za mu raba ta da ma ya yi mana sauki da ta yi wannan abin to yanzu shi Allah ya kaddare wannan al'amari kuma ga ta cikin wani hali za a ce duk da yake yanzu dai neman lafiyar ta shine kan gaba amma watakila akwai wani abu da wani shiri watakila ko wani abu da aka yi ko bangaren ku ko bangaren wasu jama'a masu jin kai ko kuma wani abu da ganin cewa watakila idan Allah ya kaddare Allah ya bata lafiya ta tashi akan kafafuwanta a ga cewa dai an magance matsalar da ta haifar da wannan lamarin yanzu alhamdulillah mai girma da fiti gwamna ya ce idan ta samu lafiya zai aurar da ita in dai tana son shi yana son ta alhamdulillahi a wani dan majalisa na sokoto ana ce mashi abdullahi salami ya turo man dubu ishirin da biyu lokacin da ya ji ana wasu maganan wani magani na gaugawa ya bugo ma ya ce ji ana magana na gaugawa sai ce nawa ne ce dubu ishirin da biyu ya turo man sunan nan take muka ji muka sowa ya ce kuma in ta samu lahiya a haɗa mashi da yaron zai mata kayan ɗaki shi ma zai biya mata da lehe kuma sannan a sai mai abin yi tun da ka baka sha'awa a sai mai don ya ci gaba da riƙe ta sannan a ko ibrahim shehu bakauye shi ma ya kamanta man waga cewa zai yi iyayi ne in Allah da ta samu lahiya inda tana so ne yana son ta to mu gaya masu mu sanar da su za su aurar da ita kuma mai girma da fiti duk gwargwadon hali abin da ya yi inda ya tsaya mai masu magana za a ce domin wanga abu ba a san iya abin da zai ce ba a yanzu ina cikin bakin ciki ina cikin bakin ciki na halin an ban ita domin sai aga kamar na kasa game da rikon da nika mata to ina cikin wannan jurayen na bakin ciki kuma tsakanina da Allah ba haka bane waɗannan mutane da suka ce ko kuma suka yi ƙudurin kawo ɗauki in Allah ya ƙaddare Allah ya mata sauƙi. ya kaji akan eh, nasu yunkuri na ji daɗi ba ma tun kahin ma abin ya faru shi ya ƙara faranta man rayuwa da abin da take so Allah zai bata za su bata shi yasa ɗaya abin na ji daɗi don yaron ya ce shi ko yanzu ana iya ɗaura mai aure ya ɗaura mai tana kwance shi dai ya zama mata ta ce abin da yaron ya ce kenan yanzu ma a ɗaura mai aure da ita ya zan dai mata ta ce yake zuwa yana kallon taron da Allah ya sa ta warke Muna da kudirin haka muna da kudirin haka kwarai alhamdulillah ko da anan garin asibiti wallahi tallahi ko a gadan asibiti da na har abada mun riga mun bashi kuma tunda mun samu masu shigowa ciki masu taimakawa mun mun bashi mun riga mun bashi Allah ya bashi mun bashi don Allah ne ya bashi kuma jama'a sun yarda da za su taimaka mun yarda mun bashi to shirin zomin iyali zai ari bakin mata baki daya wajen yi wa Aisha addu'a Allah ba ta lafiya da kuma begen ganin burin su na aure ya cika Daga batun masoyan nan a jihar Zamfara kuma sai batun fafatukar ganin an ceto sauran 'yan matan Chibok ɗari da goma sha biyu da suka cika kwanaki dubu biyu ranar Asabar a hannun kungiyar Boko Haram. Wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da Maurin Kabruk da Ibrahim Moroko da kuma Gafani Yanga waɗansu 'yan gwagwarmaya da dangin 'yan matan da suka halarci taron gangamin da aka gudana a birnin tarayya abuja na tunatar da gwamnatin shugaba muhammadu buhari kan alkawalin da ya yi na ceto su zan ce tun da dai muka fara wannan fitowa kullum muna tunawa gwamnati da cewa yaran makaranta an sace su at least mun gan da cewa akwai lokacin da gwamnati ta yi kokari ta fito da over a hundred mun yadda da cewa inda ce ba mu tsaya akan wannan demand din ba da wa'annan 100 din ma da ba su fito ba da gwamnati ba ta fito da su ba da an manta gaba ɗaya da yaran ba da duk wani ma da wa'anda su Boko Haram suka sace so dalilin da ya sa kullum muna kan tunawa gwamnati saboda muna so a ce yau a Najeriya duk life din kowa ya zama da cewa an dignifying din shi ko kai dan tallaka ne ko kai dan mai kuɗi duk abin da gwamnati za ta yi in aka sace yaron mai kuɗi su wa dan tallaka in aka sace dan tallaka gwamnati sai ta je ta yi bacci amma in aka ɗauki yara masu kuɗi sai mu ga nan da nan an fito da su shi baba buhari yayi wa'adi cewa idan i quote it we cannot defeat boko haram without the risk of the chibok yanzu da kuma gwamnati suna claiming cewa an dibiti boko haram ina sauran 'yan matanmu mun ga kokarin da an cire ɗari da shida tun shekara ya kai shekara uh, uku haka ina sauran kuma 112 chibok girls ina suke babu ya yayi wa'adi cewa zai fitar mana da su kuma mu damuwa mu shirun da yanayi akan da baya magana baya iya ba iya yin yan matana hakuri baya yi musu magana ya zama damuwa ne. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji karashin wannan tattaunawa. Za mu kuma yi bibiya kan ranar ɗiya mata ta duniya da ake biki gobe Juma'a kamar yadda aka saba gudanarwa duk sha ɗaya ga watan Oktoba. Kafin nan a madadin wakilanmu Murtala Faruk Sanyinna da kuma Madina Dauda da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com da jeri. Kai mata su ne duniya. To madalla kafin mi sallama da ku ga Mahmud Lalo ya dawo da takaitattun labaran duniya. Turkiyya ta kaddamar da wani farmaki da aka daɗe ana shirya kai shi a arewa su gabashin siriya da zumar kawar da mayakan kurdawa waɗanda hukumomin ankara suka ayyana su a matsayin 'yan ta'adda waɗanda har ila mafi akasarin yammacin duniya ke kallon su a matsayin ƙawaye a yakin da ake da mayakan isis sa'o'i bayan kaddamar da hare-haren dakarun kasar ta turkiya sun ɗauki mataki na biyu wato suka tsallaka kan iyaka zuwa cikin kasar ta siriya a cewar ma'aikatar tsaron turkiya sai dai mai magana da yawun dakarun siriya na sdf mustapha bali ya bayyana a shafin twitter cewa dakarun sun dakile kutsa kan da sojojin ƙasa na turkiya suka yi a yankin da ake kira tal abyad To a Amurka kuwa 'yan majalisar dokoki daga bangaren jam'iyyun kasar sun ci gaba da sukar matakin janye dakarun Amurka da shugaba Donald Trump ya yi daga yankin arewa maso gabashin kasar ta Siriya inda aka kai hari akan kurdawa waɗanda kawaye ne ga Amurka. Sanata Lindsey Graham na jam'iyyar Republican da ke wakiltar jihar South Carolina ya yi kiran a taya kurdawa da addu'a waɗanda a cewar shi gwamnatin Trump ta yi watsi da su. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai C.D da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Daryl Smith. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Afrique. Le monde aujourd'hui.